Tsaro na kan gaba a fannonin da Nishar Mali da Burkina Faso ke ƙoƙarin samarwa mafita ganin yadda ƙasashen uku da ke ƙarƙashin mulkin soja ke ci gaba da fuskantar munanan hare-haren ta'addanci da na 'yan bindiga. Sannan sabuwar alƙiblar da suka dosa mataki ne da suka fahimci cewa ya zame musu wajibi su kasance tsintsiya maɗaurinki ɗaya a fannin diflomasiya. Mafarin wannan taro na wani biyu Saramako Jean-Marie Traoré shine ministan harkokin wajen Burkina Faso. En tant que ministre des Affaires étrangères, il était de bon ton qu'on puisse se retrouver pour revisiter. Ya ce a matsayinsu na ministocin harkokin waje sun haɗu ne domin bitar ayyukan haɗin gwiwar da ƙasashen suka gudanar. Kuma zaman na gudana ne a jajibirin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya wato lokaci ne da ya dace su tantauna a tsakaninsu kan batutuwan da za a taɓo a birnin new york don ganin an yi tafiya guda kuma a yi magana da yawu guda la conduite a tenir sur un certain nombre de questions Ministan harkokin wajen Nijar Bakari ya usangare ya yaba da yadda kasashen uku ke matukar ɗasawa da juna a fannin diplomasiya. Dès ya ce tun daga ranar da mali da burkina faso suka bayyana cewa afkawa nijar da yaƙi tamkar su ne aka farwa ba ƙasar da ta taɓa yin wani abu ita kaɗai. Komai ya taso, ko ma wace irin magana ce, kuma muhimmancinta ƙasashen kan tuntuɓar juna su yi shawara a kai. Wannan yasa dukkan nasarorin da ake samu a fagen daga abu ne da ke da nasaba da ayyukan haɗin gwiwar dakarun ƙasashen uku. Mali da Nijar waɗanda suka ƙarfafa hulɗa da ƙasar Rasha bayan raba gari da ƙasashen yammacin duniya sun yanke hulɗa da Ukraine a watan Agustan 2024 saboda abin da suka kira goyon bayan da take baiwa 'yan ta'addan yankin Sahel sanadiyar kisan wasu sojojin Mali da na kamfanin wagna a arewacin Mali lamarin da ya sa ƙasashen ƙawancen na U.S. shigar da ƙara a gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. taron na bamako ya ƙara jaddada matsayin ƙasashen na us dangane da yadda suke kallon hukumomin Cave abin da ke nufin wannan batu na daga cikin abubuwan da Nijar da Mali da Burkina Faso za su nemi ganin atlafka muhawara kansu a taron na Majalisar Ɗinkin Duniya na bana. Kawo yanzu Ukraine ba taɓa cewa ƙalaba dangane da zargin alakarta da 'yan ta'addan Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.